ni dai ina tallan gyada ne sai bura shiga gida gida kai gyada sai kira na ya sai ta ɗari sai ya shiga daga sai ya ce yanzu ban karba har zan karba ba in ban karbi kuɗin nan ba in na je gida za a iya duka na na shiga ina shiga kawai sai ya janyo ni ya rufo kofa ina ta ihu ba wanda yi magana a gidan yi zai yanka ni in ban yadda ba kuma in na gaya kowa sai ya yanka ni wannan murya wata yarinya kenan mai talar gyada a lungu da sako ita dai wannan yarinya marikiyarta ke dora mata talla domin samun na kashewa tallace tallace dai a arewacin najeriya ba wani sabon abu ne ba domin mafi akasari kananan yara mata da ba sa samun damar neman ilimi na sana'ar tallace-tallace mafi yawa daga hannun iyayen riko wani lokacin ma a wajen iyayensu na ainihi Ita dai wannan yarinya mai kimanin shekaru goma sha shida ta samu ciki ne bayan da wani matashi da ya siyi gyadar da take talla ya kuma bukace ta da ta bi shi ɗakinsa domin karɓar kuɗinta inda a nan ne ya afka mata. To ai ba da mahaifiya a gurin ƙanwa babana ne. Ni dai yanzu ta. taimako nake nema a taimaka ta yi da ni wai in yi haƙuri in yafe masa ya san ya ɓata min rai in yi haƙuri wai in ba shi ɗansa tun da ba da uwa in ya ce je karɓa he in ba. akan haka dai muka tuntuɓi kwamandan hukumar hizba ta jihar kano malam aminu daurawa wanda ya nuna illar ɗorawa yara ƙanana talla. to yanzu ba daidai ba ne uwa ta zauna a cikin gida ita tana tsohuwa ta tura 'ya'yanta talla ƙara ce ita ta ɗauki kayan ta tafi talla ‘ya'yanta kuma su tafi makaranta amma ‘ya'ya ƙanana mata ɗora musu talla kaga na farko dai an kashe musu rayuwa saboda ba za su yi ilimi ba talla ta tara arziki sannan na uku abin su ya shafi mutuncinsu da makomarsu shine ko a yi musu ciki ko a bata su ko kuma su je su gamu da wani ciwo ma da za su ɗauka. Wata mai rajin kare haƙƙin mata barista Badiha Abdullahi Ma'azu ta bayyana abubuwan da ke haddasa fyaɗe tare da hanyar da za a bi domin magance fyaɗe a cikin al'umma. Abin da kake zaton ba zai faru ba a fyaɗe to shi yake faruwa. Lamarin nan ba baya yake ba. Abin nan ba sauki yake ba saboda haka iyaye su ne jagoro da su kula da 'ya'yansu kuma 'ya'yan nan nasu ba wanda yake zaɓa irin iyayen da yake so Allah ne yake zaba masa iyaye ba sa taba zabar 'ya'yan da suke so Allah ne ya ba su amana ta Allah ce ba ta mutum ba kwata sun yi watsi kwata-kwata da responsibility kuma abin nan ya fi faruwa ga waɗanda suke da broken home a ce iyayen wari an daina aikin gayya a tarbiyya jo dalilin da ya sa wannan fyaɗe ya zo yawa na biyu sai tsubbace-tsubbace na uku sai wannan digital era da da aka ce muna ciki fina-finan banza da tilas wajibi iyaye su dawo su yi aikin da ya kamata su su ɗau girman su na iyaye. Barista Badi Hade ta ce fyaɗe karuwa yake a yanzu inda ta ja hankalin al'umma da dole a haɗa hannu wajen tarbiyyatar da yara ƙanana masu tasowa gudun abin da kaje ya zo. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.